الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لنفس أن يكلمه الله إلا وحياً إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na lahadi daren shida ga watan jumada akira hijira 1443 wanda ya dace da daren tara ga watan januwari watan kanun na biyu 2022 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa ya tara mu a wannan masallaci namu a wannan gari na birnin kebbi headquarter jihar kebbi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda aka fara wannan taro har zuwa yanzu muna nan lafiya salimi na ganimin Allah sa a gama kowa da kowa ya koma gidansa saliman na ganiman yanwa musulmi wazi ya gabata daga bakunan manya-manyan malamanmu da muke gadara da su a wannan fage na da'awa a wannan fage na wa'azi babu abin da za mu ce sai mu gode wa Allah kuma mu ƙara tunatar da yanuwa cewa mun saurari karatu da yawa mun ilmantu babu abin da ya rage face sai mu yi aiki da abin da muka koya da abin da muka saurara kamar yadda aka sani ilmi baya da kima ga mai ilmin matuƙar babu aiki mal ilmu illa al'amalu bi ilmi baya da wata kima ga mai shi matuƙar babu aiki wannan shi ya sa ilmin shaidan bai amfanar da shi da komai ba gaskiyar lamari ma ilmin shaidan ya zan wabalan ya zan musiba a kansa iya billah saboda haka ba ɗaukan karatu ba ne kawai muhimmi muhimmi ne shi amma ba shi kaɗai ba ne muhimmi ba jin wa'azi ba ne kawai muhimmi a'a yana daga cikin abu da yake muhimmi ko ko mafi muhimmanci bayan an ɗauki karatu bayan an saurari wa'azi sannan kuma a yi aiki da wannan karatu da wannan wa'azi iya ƙarfi Allah ya taimake mu <coughs> wa musulmi kamar yadda bayanai suka gabata tun daga ambasadunmu na wannan kungiya a shek dr abubakar giro argungu da kuma babban sakatare na wannan kungiya a sheik dr muhammad kabir gombe cewa muradin haduwanmu a nan a wannan gari shine mu tabbatar da jagorancin kungiya na wannan jiha ta kebe kuma alhamdulillah an yi wannan aiki ɗazun nan wato an yi wannan aiki a yammacin asabar ɗin nan da ya wuce saboda haka mun gode wa Allah kuma an zaɓi sabon shugaba wanda yake sanin ne gare mu ne ne gare ku babban malami dottijo malamin tarbiyya wanda ya ga gwagwarmaya cikin wannan kungiya ya yi ta kai kawo domin tabbatar da sunna domin fa'idantar mutanen jihar kebbi domin fa'idantar mutanen najeriya an fa'idantu da shi da yawa hanyar karantarwansa a gida cikin masallaci kan mimbari na wannan kungiya nan cikin jiha ko wajen jiha Allah ya saka masa da alheri wannan bawan Allah kamar yadda kuka sani shine Sheikh Aliyu Adam Ladda Bunza wannan shine shugaban kungiya ko sabon shugaban kungiya na jiha kuma akwai shugaban majalisar malamai shi ma wanda yake sananne ne a nan jiha da kuma wajen jiha Sheikh Abbas Jega da kuma sauran membobi daban-daban da aka zaɓa domin gudanar da wannan aiki na da'awa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yi wa waɗannan bayin Allah jagora, ta yadda za su jagoranci wannan ƙungiya ta da'awa, ƙungiyar jama'a ta yi bi bidiyawa ya ƙamata sunna. za su jagoranci wannan ƙungiya har membobin wannan ƙungiya su gamsu cewa sun yi iya ƙarfinsu ko suna yin iya ƙarfinsu su sanya musu albarka domin idan mai aiki kyakkyawa yana yin aiki kyakkyawa mutane suna sani kuma insha Allah ta'ala za su gode alal akalli mafi yawa daga cikinsu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa qul imalu الله عملكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نعم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إن شاء الله تعالى jagorori ko jagora ko ma kowa ne matukar yi abin da ya kamata cikin al'umma za su fahimci cewa yi abin da ya kamata alal akalli mafiya yawa za su fahimci cewa yi abin da ya kamata wannan ne abin da al'adar mutane take nuna mana kuma wannan ne abin da wannan aya take ishara zuwa gare shi wa qul imadu ka ce ku yi aiki ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gawa mutanen duniya su yi aikin kwarai su bi Allah su bi shari'a su yi abin da yake daidai idan suka yi aiki fasayar Allahu amalakum ga musu da sannu Allah zai ga ayyukanku tabbas Allah zai ga ayyukan Allah shi ne masanin komai masanin gaibi kuma shi ne masanin bayyane wa rasuluhu haka nan manzo shi ma zai gani matukar yana tare da ku zai sani wal mu'minun haka mu'minin da ke tare da ku za su sani wannan shi yasa za ga cewa mutane suna cewa umar ya yi adalci cikin mulkinsa umar ibn al-khattab ya yi adalci cikin mulkinsa mulkinsa abin buga misali ne a babin adalci umar ibn abdul aziz jikansa shi ma ya yi adalci cikin mulkinsa da ba ɗauki lokaci da yawa bai wuce shekara biyu da 'yan watanni ba ko shida ko shida da kwana biyu a ko shekara biyu da wata shida ko shekara biyu da wata shida da kwana biyu ko da kwana hudu amma kuma mutane za su rika buga misalin mulkinsa a lokacin da ake magana kan wato mulki na adalci ko ba sai mun yi nisa ba kuna jin da ake ta buga misali lokaci-lokaci jagoran wannan kungiya shi shugaba sheik dr abdullahi balalau kowa yana allah ya albarka allah ya bada sakamako mai kyau allah ya bada lada ya yi jagora ga wannan jagoranci naka kun san shugaba da ya gabata babban dattijo wanda ya jagoranci kungiyar izala shekara wajen talatin da ɗaya da wani abu kuma wanda Allah ya karɓi rayuwansa a 2011 cikin Novemba alhaji Musa Muhammad mai gandu wanda daga shi ne shi Abdullahi Balalau ya karɓi jagoranci a farkon shekarar 2012 daga 2012 zuwa yanzu shekara nawa <coughs> to kun ga cikin shekaru goma din nan a kun irin ci gaba da aka samu kuma dai kowa yabo yake yi ko kuma alal da mu ce mafiya yawa suna yabo to saboda haka in aka yi abin kirki mutane suna gani za su yi addu'ar alheri za su sanya albarka to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan jagorori su yi iya ƙarfinsu su yi iya abin da za su iya yi iya ƙarfinsu ta inda ƙarfinsu ya ƙare a hausance muna fata kuma Allah ya taimake su sai da za a yi ta yabo wannan shawara da aka bayar yanzu su fara tunani yadda za a yi makaranta babbar makaranta saboda koyar da jinya sai kokari sanya shi a gaba mun san mutanen kebi da nagarta jiha ce ta masu ilmi profesoshi jiha ce ta masu ilmi ilmin littattafai daban-daban jihar abdullahi gondo jiha ce ta alarammomi mahaddata jiha ce ta da haɗa mutane masu baiwa daban-daban saboda haka muna muku fata alheri kamar da kuka sani ba a shugabanci sai an samu ɓangarori biyu ko ɓangaren da ke jagoranci ko da ke shugabanci da kuma ɓangaren da ake jagoranta ko ake shugabanta ɓangarori ne guda biyu kuma kowane ɓangare yana da haƙoƙi da ya kamata ya ba da su ga ɗayan ɓangare kowane irin jagoranci sawa'un na ƙungiya ce ta addini musamman kuma ƙungiya ta addini domin yaɗa sunar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan kungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wa qamatus sunna ko ma ƙungiyar menene duk dai wani abu na jagoranci to lalle yana bukatan wayannan bangarori biyu sannan kuma kowane bangare akwai haƙƙin da ke wajibi a kansa da kuma haƙƙin da ke wajibinsa ne a kawo a kawo masa wajibi ne a bada shi wannan haƙƙi gare shi su wanda suke jagoranci babban haƙƙinsu da ya waje ba a ba su domin abin ya yi kyau ya dace a ci nasara shi ne a musu biyayya cikin biyayyar Allah a musu biyayya cikin itsarar a cikin kewaye na shari'a domin wannan sharɗi ne babba lada da tafi masu yatilla ba a biyayya wa shugaba cikin abin da yake na saɓa wa Allah ne sai dai ya zamanto tilas saboda tsare rai ko tsare wani abu da shari'a ta yadda a tsare shi ko da kuwa zai kai ga a saɓa masa shi Allah maɗaukin sarki saɓawa ta zahiri ai kun san Allah madaukin sarki akwai da yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman man kafara billah man kafara billahi min ba'di imanihi إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نعم Allah maɗaukin sarki yana bayyanar da irin narko irin hukunci mai tsanani hukuncin shiga wutar jahannama wutan laza da sauransu wato ga wanda ya wa Allah wanda ya yi wa Allah shirka amma Allah maɗaukin sarki sai ya yi togo ya yi istisna'i yace illa man ukriya wa kalbuhu mutma'innin bil iman sai wanda aka tilasta masa kafurci ya yi kafurci na zahiri ba na baɗi ne ba kun san yana daga cikin abin da zai tabbatar da kafurcin mutum mutum ya zagi Allah ko ya zagi annabin Allah da zagi annabi sallallahu alaihi wasallam misali ko wani abu da wanda yake abu ne na kafurci a hukunce to amma yi zamanto saboda wani dalili dalilin ya tsara ransa illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman a wannan lokaci hukuncin sa ba zai zamanto hukuncin fita daga musulunci ba an tare mutum aka ce in ba in ba ka zagi Allah ba ko in ba ka zagi annabi ba za mu kashe ka shari'a ta halatta masa ya buɗi bakinsa ya zagi Allah ko ya zagi annabi amma yana mai kin abin cikin zuciyarsa zuciyarsa tana cike da girmama Allah da girmama annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to amma wanda ya yi shirka ko ya kafurci kuma zuciyarsa ta amince da haka tana jin daɗin haka to shi wannan kaga shine shine kafuri saboda haka ba'a ba ta halatta sai cikin itsari na shari'a to su waɗannan shugabanni sabbin shugabanni da aka zaɓa jiya jiya da asaba tunda muna da ladi yau ne babban haƙƙinsu da yake wajibi akan mabiyansu kowane memba na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna domin kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuslimuna ala shurutihim asalin lamari shine babu inda shari'a ta wajabta a kafa kungiya ba ta halatta ba ta wajabta babu inda aka ce a kafa kungiyar izala ba al ba babu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka fara surul islam ko aka fara bidul alam islami babu inda Allah ya wajabta wannan amma kuma halal ne a yi yana daga cikin abin da ake kira al-maslaha al-mursala masu ilmin usulul fiqh sun san wannan ka'ida to idan mutane suka kafa wata kungiya saboda yin wani aiki mai amfani ko su yi wani crop domin kyauta ta anguwarsu ko su kafa ƙungiya irin ta addini haka domin sauƙaƙar da lamura na da'awa ta yadda za su bunƙasar da lamura na da'awa domin yanzu suna nan a dunkule a matsayin ƙungiya to duk dokokin da ke cikin wannan ƙungiya da ba su saba wa alƙur'ani da hadisi ba to duk wanda yake memban wannan ƙungiya ya zama wajibi a kansa ya kiyaye wa'annan dokoki Shi shine manan al-muslimun ala shurutihim shekul shaykhul islam taimiyya Ya yi sharhan wannan hadisi inda ya bayanar da cewa akwai abin da ke zama wajibi ta hanyar abin da yarjejeniya zai wajibta shi ta sauraka duk wani wanda yake memba ne na ƙungiyar jama'atu izalti bidawa wa kamata sunna a wannan jiha ta kyabi wajibi ne a kansa ya musu ɗa'a cikin abin da bai saba wa shari'a ba wannan shine babban haƙƙi nasu da yake kan kowane memba musamman shi shugaba domin duk sauran jama'a suna ƙarƙashin jagorancinsa ne shi aka ce shugaban ƙungiya shugaban majalisar zartaswa ta ƙungiya kenan dukkan majalisu suna ƙarƙashin majalisar zartaswa an san shugabannin majalisu membobi ne cikin majalisar zartaswa amma duk lokacin da aka ce majalisar zartaswa za ta zauna ko za ta yi magana shi shugaba shi ne mai wannan magana shi ne mai jagorancin wannan zama saboda haka sai a kiyaye wannan amma ran da mutum ya ce shi ba memba ne na kungiyar izala shi kenan ba wani damuwa bai sabi Allah ba kuma ba za a nemi cewa sai ya yi wa wannan jagora na ƙungiyar izala ɗa'a cikin aikace-aikace na ƙungiyar izala ba ba wanda zai wajabta masa wannan amma ya ce shi memba ne na ƙungiyar izala amma kuma ba zai karɓi umarnin da bai saba alƙur'ani da hadisi ba daga bakin shugaban ƙungiyar izala wannan saba wa shari'a ne ya kamata a fahimci wannan sannan su kuma mabiya sauran membobin su ma suna da wani haƙƙi sufa haƙoƙin suna da yawa amma dai muna magana ne sufa haƙƙi babban haƙƙin sauran mimbobi ko mabiya ga jagora ko ga jagorori shi ne jagoran ya zamanto mai tausayi gare su mai tausasa musu mai nuna musu tausayi wannan muhimmi ne kowane shugaba babban haƙƙi da ke kansa shine talakawansa su fahimci cewa shi mai tausayinsu ne ya tausaya musu iya ƙarfinsa idan shugaba ya kiyaye haƙƙin da ke kansa na tausaya wa al'ummarsa na ƙasa da shi idan su al'ummar suka kiyaye haƙƙin da ke kansu na yi wa shugaban ɗa'a cikin iyakoki na shari'a sauran haƙoƙin duk za su shigo min gairi shi'urin shugaba ya kiyaye wannan babban haƙƙinsa haƙƙin da ke kansa sauran haƙoƙin ma zai ba da su ba ma tare da cewa yana tare da cewa yana ba da wayannan haƙoƙi ba domin tausayin shi ne ginshiki sauran duka kamar masu marawa tausayi ne baya su kuma talakawa in suka yi wannan ɗa'a to sauran haƙoƙin kamar ƙanana ne marawa ɗa'an baya suke yi sauran haƙoƙin ma za su ba da su ba tare da suna jin cewa suna ba da wannan haƙƙi ba muna fata ana fahimtar waɗannan bayanai shugaba wajibi ne zaman to mai nuna tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi sahihi da imam muslim ya ruwaito da waninsa hadisin na na aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alai allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alai wa man waliya min amri ummati shay'an farafaq bihim farfuq bihi wannan addu'a ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun san wannan addu'a karbiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ubangiji na man waliya min amri ummati shay'an duk wanda ya jibinci wani abu ya jagoranci wani abu komin gangantansa na al'amarin al'ummata al'umma muhammadiyya fashakka alaihim sannan ya tsananta musu ya tsananta musu da gangan saboda mugunta saboda rashin sanin girman Allah saboda rashin tausayi da ke cikin zuciyarsa fashku alai Allah ka tsananta masa wannan addu'a biya ce in ka ga mugun shugaba ba a tsananta masa ba daga nan duniya ba a kuntata masa ba to kunci da tozarci na jiransa gobe kiyama wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa wanda kuma ya dinci wani al'amari ko ya jagoranci wani al'amari na mutane na komin kankantansa farafaqa bihim ya tausaya musu to farfuq bi ya Allah ka tausaya masa shi sa. idan shugaba ya zamanto mutumin kirki haka Allah zai ta buɗa masa kofa zai sauke masa lamura kaga cewa al'amura suna tafiya da ya kamata insha Allah ta'ala su ma kuma talakawan idan suka ba da haƙƙinsu suka yi ɗa'a cikin ɗa'ar Allah maɗaukakin sarki su ma lamuransu haka nan za su yi kyau to sannan me yasa ma za mu yi ta tashin tashi na tsakaninmu farko da wannan kungiya ce ta addini ta da'awa ai zai zama abin kunya ba mulki bane irin na duniya da za a zo a tara motoci ko a tara gidaje ko a akwai miliyoyi da suke shiga harka ce ta da'awa kuma kun san da'awa kowa gwagwarmaya yake yi ya ga cewa ya tara wa kansa lada mai yawa wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani yaƙi muhimmi da aka tafi aka yi a zamaninsa lokacin da ya kiraye shi yake jagorantar yakin shi ya jagoranci yakin bada? shi ya jagoranci yakin uhud shi ya jagoranci yakin azab azab shi ya jagoranci yakin tabuka duk nisan tabuka din nan daga madina ko a wannan zamani da aka yi hanyoyi aka yi kwalta aka huda duwatsu aka rarrake duwatsu daga madina zuwa tabuka shekar a binnan kilomita 700 ne da wani abu me yake tsammani a da sai an hau duwatsu an yi wane ne an kewaye wasu duwatsun babu hanya amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jagoranci wannan yaki kuma aka je ba wai zama inuwa yake ba ba yakin shi ma kayan soja yake yi ya inganta lokacin dawowa daga yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya bayan ya dawo yana bukatar ya yi alwala saboda kayan soja ya sa matsatsu sun matse masa hannu da wani ne sauransu sai da ya ɗauki lokaci kafin ya samu ya ja wato hannun rigansa domin ya yi alwala saboda yana cikin kayan soja annabi kayan sulke zai sa ya riƙe takobi wani lokaci a masa rauni domin wannan wuri ne na gaggwar maya ba maganar mulki ba ne wannan shine jagorancin al'amari na addini saboda ka ina wurin da za a tsaya na ta rikici da juna kuma mu ai ba mu gaji rikici ba mu ya mu mu in ga mutum yana nuna jarunta na a tsaya a yi ta ta kare ko an fara faɗa ba za a daina ba sai an kai ga nasara wannan ana yi ne da yan bidiya a lokacin da ake fuskantar yan bidiya ne ba ja da baya sai an kai ƙarshe ko ana magana da wasu karkatattu nan ba ja da baya sai an kai ƙarshe amma lokacin da ake magana cikin ‘yan uwa al'amuran da suka shafi ahalus sunna ai mutum sai zamanto kamar mage kamar wata kyanwa sai zamanto mai laushi mai taushi domin haka Allah ya suranta mu Allah madaukakin sarki ya suranta sabai yace muhammadu rasulullah cikin suratul fath muhammadur rasulullah na'am wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ya isa Allah ke muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan Muhammad kenan manzon nan na ƙarshe manzo mai yawan daraja mai yawan ƙima, manzon rahama wanda aka aike shi ga dukkan duniya Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu waɗannan kuma da ke tare da su ashidda'u alal kuffar masu tsanani ne wurare ne an fara faɗa sai an kai ga nasara ba su da baya amma fa lokacin da suke fuskantar kafirai su suna nan zakuna ne a lokacin da suke fuskantar makaryata a lokacin da suke fuskantar kafurai lokacin da suke fuskantar masu yada fasadi a bayan ƙasa kowanne ne daga cikinsu zaki ne ba a ja da baya yana da igdab kun san zaki sai tinkari giwa ka raba shi ɗari amma wata halitta ce mai igda ba ta tsoro ta fuskanci halitta ce da ba ta tsoron ta fuskanci waninta domin a yi faɗa haka sahabban manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam duk da ƙarancin makamansu wani lokacin duk da ƙarancin adadinsu wani lokaci amma a shirye suke su fuskanci waɗanda suka ninka su yawa ba za su ja da baya ba sai sun ci nasara a kansu wannan su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yaya su ya su ruhama ubainahu ruhama ubainahu masu nuna wa junansu tausayi ne masu laushi ne a gaban junansu kamar auduga suke amma zai zama abun mamaki kai a cikin abokan da'awarka abokan awarka a wannan kungiya ta sunna a ce kai yanzu a garin nan ko a jihan nan ko a ƙasar nan baka da abokan rikici sai wanda suke abokan da awarka nan ne harshenka zai zai fita ya nuna jarintaka a nan harshenka zai zamanto harshen zaki a nan hannayenka zai zamanto hannuwan zaki a nan ne ƙafafuwanka zai zamanto ƙafafuwan zaki a kansa ne ko a kansu ne zuciyarka za ta zamanto kamar zuciyar zaki wannan ya zamanto abin kunya aka salamari ke mai hankali ba aka salamari ai mu kan mu ya mu ruhama ubainahu haka Allah ya sifanta sahabban manzon Allah mu kuma ya kamata a ce mu ne magadansu mu muka gaji ilminsu ya kamata a ce mu gaji halayensu kuma wannan amma ne halin wannan shine halin annabinmu ma don Allah ya ce a ja'akum rasulun min an anfusikum a ja'akum rasulun min an أنفسكم عزيز عليه ما عنتم نعم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم محل الشاهد محل الشاهد إناني حريص عليكم bilmu'minina ra'ufur rahim Allah ya sifanta wannan annabi da ya zo wa larabawa da ya zo wa al'ummar duniya da ya zo wa sahabbai da suke tare da shi muhajirai da an ansarawa harisun alaikum azizun alaihi ma'anittum sai aka ce bilmu'minina ra'ufun rahimun shi ra'uf mai rangome ne annabi sallallahu alaihi wasallam mai rangome ne rahim mai tausayi ne mai jin kai ne ga muminai wannan shi ne ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne bari a ce kana jagorancin ƙungiyar izala na anguwa ko na local government ko na jiha sannan ka zama towa mabiya wani zaki wannan ba halin annabi bane kai ko malamin mu kusa kusa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ku tambayi tarihin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi mu mun riske shi mun san da yawa daga cikin halayensa zai tashi daga majalisa ya gaji zai hau gidan saman sa yaro karami na iya tsaye da shi wani lokacin security suna tausaya masa malam suna ture mai kokari ya tsaye da shi malam zai ce ku kyale shi menene me kake bukata irin muryar sannan mai daɗi sakwatancinsa mai daɗin ya saurari yaro wani abin da muka gada kawai daga wurin malamin mushek mahmud gumi yaushe shugaban ƙungiyar izala zai zama zaki ba a tinkararsa ko ba a musafaha da shi ko ba zai zanna da mutane kan taburma ba ko ba zai fito aka masa sallama ba ina muka gaji wannan ina muka koyo wannan ba mu koyi wannan ba wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu gaji wannan daga wurin annabi ba ba mu koye shi daga wurin sahabbai ba kusa kusa nan ba mu koyo shi ba ba mu gaje shi ba daga wurin malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ta ya kamata a tunani kan wannan muna fata Allah ya taimake ku wannan jagoranci sabon jagoranci Allah ya yi masa albarka ya masa jagoranci Allah ya taimake ku Allah ya ƙara bunƙasa lamuranku haza wa sallallahu wa sallama ala وسلم muhammadin wa محمد wa وسلم